قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين sai abin ya musu zata suka ce ko kai ne Yusuf annabi Yusuf ya ce masu e ni ne Yusuf kuma wannan da kuke ganinsa tare da ni shine dan uwana shaƙiƙi haƙiƙa Allah ya yi mana baiwa na fita daga yanayin da muke ciki na ɗaukaka matsayi haƙiƙa duk wanda zai ji tsoron Allah ta hanyar aikata umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana ya yi haƙuri a kan bala'i to aikinsa aiki ne mai kyau kuma Allah baya tozartar da ladar masu kyautatawa yana kiyaye masu shi.